To jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A yau shirin namu zai duba batun gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasar Rasha game da kasashe biyu da suka rage da kuma za su karawa da junansu musamman Faransa da Croatia. A ɗaya gefen kuma akwai batun shahararren dan ƙwallon ƙafar nan na Portugal da ke taka leda a Real Madrid Cristiano Ronaldo da ya canza sheka zuwa Juventus da kasar Italiya a kan kuɗi tsaba euro miliyan biyar Duniyar wasanni tare da ni Abdullahi Isa. musamman labarin na biyu labarin komawar cristiano ronaldo a club din juventus da turai na kasar italiya ya zo wa mutane da dama cikin bazata bayan fitar da kasar ta Portugal daga gasar cin kofin duniya a Rasha. a wannan lokaci dai ana ɗaukar cristiano ronaldo da messi zama 'yan kwallo mafi kwarewa da tashe a faɗin duniya cristiano zai taka leda da ƙungiyar juventus tsawon shekaru hudu masu zuwa zai dinga samun albashi na sama da miliyan talatin a duk wata to bayan share shekaru tara a real madrid shekaru ukunsa na farko ya fuskanci danniya daga Messi kafin shi ma tauraron sai haska. Ronaldo ɗan shekaru talatin da uku a yanzu ya lashe kofuna sha 16 hudu daga cikin gasar zakaran Turai. Muhammad Mamman dan jarida ne mai sharhi kan al'amuran wasanni a jamhuriyar Nijar yana mai cewa. Ban ga mamakin shi ba, ko ban ji mamakin shi ba. Tunda Cristiano kowa ya san da Cristiano ya jima sosai a Real. Shekara tara yi. Real ya ɗauki kofi eh, Champions League hudu. Kuma in kun ga ƙarshen shekara yadda rishin jituwa da shi da president na Real kuma gashi Zidane shi ma ya tashi shi. dok ina mani duk waɗanga abubuwa ne suka game suka sa cristiano ya ɗauki wannan wannan niyya ta ya bar real madrid kuma in kun lura cristiano kullum gurin shi shine ke ga sabin shampiyona eh, mun san bayan shampiyona na ingila bayan shampiyona na na spain na liga babu wata shampiyona wadda take da ƙarfi kamar na na, na italy kamar serie a duk ina mani Eh, ko da dai mutane suna cewa ya tsuha ya shekara 33 mai shi cikin kanshi da cikin da cikin shi iya yana da karhi paske kowa ya san siriya shampiyona ne eh, mai karhi sai kana da karhi kana da kuzari eh, je pense que nan ma cristiano zai yi wani abu tunda diba lokacin da sauran shuwar wanda ake cewa shekara 32 shekara 33 suna barin manya-manyan shampiyona su suna zuwa can wajen larabawa suna zuwa can cana Eh, wanda championnat wanda bai da ƙarfi shi ya ce bai zuwa paske akwai wani club na china da ta so ta zuba mishi miliyan 200 eh, ga shekara mai ya ce shi bai zuwa italy zai ta yi wanda aka saye shi miliyan 100 ko 130 ne na ta management sai ka gani wannan zai nuna cewa har yanzu yana da guri ya yi wani abun a zo a gani cikin manyan shampiyona ka a ce ingila da liga kaɗai ne ya yi wani abu yana so hasiri ma a ce ya yi tashi Na kuma nemi jin ta bakin Muhammad Mamman dangane da makomar kungiyar ta Real Madrid bayan ficewar Zinedine Zidane a baya da kuma Ronaldo wanda ya sanar da cewa ya koma Juventus da Turin musamman ma gasar Serie A kasar Italiya. Yana mai cewa. Gaskiya akwai akwai matsala. Ko da dai eh, Zidane ya samu husa'a ya ka matasan nan ya ya sa su kamar su Isco kamar su eh, Asensio da sauransu. Nan ne Real ta samu ta yi sa'a ba za a ce ba kamar an sabunta komi ko waɗanda za a ɗaukowa wanda zai ɗauki gurbin Cristiano da wuya ya aikin kamar wanda Cristiano ya wannan gurbin da wuya a cika shi. Wasu Cristiano kowa ya san aikin da ya yi. Cristiano tun da ya zo Real shekara guda ne ya yi da ya kai Ventura biyu ishirin da uku kuma wannan shekaran horko ne ni shekaran shi na horko ne duk shekarun da ya yi hiye da talatin hiye da kusa arba'in ne ke. To yau zamani ga a samu wanda zai iya yin shi. in ba shi da mai ba akwai wuya A wasu rahotanni, yawancin Real Madrid na ɗaukar Ronaldo a matsayin mai jin kansa duk da sa a kulub ɗin an fi son irin su Alfredo Di Stefano da ya buga kulub ɗin daga shekara ta 1953 zuwa shekara ta 1964. Sannan gashi da yawan faɗa da magabatan Real da cewa wai ba su bashi goyon baya da albashi kamar yadda ɗan wasa Lionel Messi ke samu a ƙungiyar Barsa. Nan ma Muhammad Mamman ya ce Ronaldo duk da haka zai zama abin koyi. Ko an tsuha ko da ana cewa an tsuha ka gani shi guri gare shi kuma gurin shi ya yi aiki cristiano mutane suna mamaki yaya ne ya kai har wannan lokaci tunda wanda ya ingila wanda ya zo ya yi real espanya da abun yake da karfi yana da eh, pression da komi da komi har yanzu ya yi cristiano kowa ya san da yake rayuwa shi ba mutum ne bane ka gani ba shan giya ba zuwa eh, buwa da sauransu kamar ishirin da fikin shi vraiment parce que shi ga abun da yake so ya zama kullum yana sama cikin 'yan kwallo ya kamata matasan yanzu me yake sa matasan yanzu ba su yi nisa ciki in ka fara samun kuɗi cikin balo kai ne eh, shaye-shaye kai ne eh, mata kai ne kaza wannan kuma ba zai sa dan balo ya jima cikin parce que sai ka mutum na da vision de vie Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A wannan karamin bincike wasu magoya bayan Real Madrid na ganin cewa yanzu kam manyan 'yan kwallon kafa za su so zuwa Real saboda dama Ronaldo ne ke hana su yayin da wasu ke cewa suna nan daram a Real kuma tafiyar Ronaldo ba yana nufin cewa barsa za ta samun bugus ba ne ba. Sani Sadam ɗaya daga cikin magoya bayan Real Madrid yana mai cewa. Dan ɗaya Cristiano ai ba ta samu ba ta hana mu saboda dija mun riga mun san barsa sako ko mun maka gamu da ita mun ka'ida ne mun ba mu ci ta ba yi ta ci mu kenan dan ta kiristiyanu ba ta da mana hankali walantana ma su yan bar sadija ai ba shi kadai bane suke ganin cewa za a ci mun balo ko da yaushe muna da shirin din da za su mu maganin barsa. Siraji Hashimu ya bayyana cewa canza sheka daga Ronaldo zuwa Juventus ya taba shi sosai. Eh to gaskiya tafiyar Cristiano Ronaldo mu a matsayin mu na magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za mu iya cewa wannan tafiyar ba ta mu daɗi ba. Amma sai dai idan an bata barawo aka ce a bata ta mabi sau. Idan mu muna tunanin cewa mu hakan bai daidai a gare mu ba sai dai shi a matsayinsa na dan wasa wannan shi ne ya fi dacewa da shi. Saboda ya zo Real Madrid a lokacin da yake tashi tauraruwarsa ke haska a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a shekara ta 2009 haka ya zo kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya kafa tarihi irin na musamman har da zama na dan wasar da ya fi ci mata kwallaye da kwallaye 451 kenan a bisa wanga tarihin da ya kafa ya kamata a ce kuma ya canza shekara kuma ya koma wani wurin kuma daban ya sake kafa wani tarihin kuma kafin kuma ya yarda ya gaba ga a ranar lahadi 15 ga wannan watan idan allah ya kai mu ne za a buga karawa ta karshe a gasar cin kofin duniya da ke gudana a rasha tsakanin faransa da kuresiya mu dan tunatar da masu sauraron mu cewa faransa ta doke belgium ne da ci daya mai ban haushi a gasar dab da ta ƙarshe karawar da shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron ya yi tattaki zuwa rasha da nufin goyon baya zuwa ga 'yan wasan faransa yayin da croatia ta doke ingila a ɗaya bangaren da ci biyu da ɗaya inda 'yan wasan ta da suka hada da mandzukic da ke taka leda a juventus da turin na kasar italiya ya zira kwallon da ta baiwa croatia nasara a wannan karawa da ingila faransawa na ci gaba da yin nazari domin samar da hanyoyin da za su kai kungiyar ta faransa ga nasara nasara nufin sake kaucewa fadawa cikin rudani irin na shekara ta 2016 a gasar cin kofin turai na lokacin ko za a yi cewa faransa za ta iya lashe wannan wasa ta lahadi coach mozar yana mai cewa a'a wannan gwamnan ba ɗaya bane tunda wancan final duk duniya tana kallo ba ɗaya bane tana abu ya juye ba ɗaya bane parce in wanzo final abu ne wanda mai sauya kuma wanzo final kowa balan karshe ce tsakanin ciwo da rauni da komi kowa da zai da a buga a gani ko do wani abu bai kwante ko da yake wanda ka ci kana da avantage psychologic bisa gare shi na sadu ke cewa amma dai in an zo na samu balo ce da duk duniya ce kuma ta karshe ce mun sake komawa zuwa kwacin muzar inda muka masa tambayar cewa ya yake kallon yadda kungiyoyin biyu ke da 'yan wasa da suka jajirce masanin kwallon kafa mozar yana mai cewa eh dama ci sosai paske ba ka wani matsayin ba sa ba ka wani matsayin idan baka da mayan balo tunda mutane abin da ba su tamani yanzu in ka doka bisa in a ga ma jiyar dan horon shi ne duka in ka doki sun bafe wanda ke fari ka doki eh, ya ke cin ce varan real madrid wanda real madrid wajen shekarar shi biyar shi da real madrid wani in gumurzu ne bai gani ba in ka doki mtiti barsa in ka doki hernandez atletico de madrid in ka ɗauki pogba manchester united ka gani griezmann atletico jiru chelsea in ka ɗauka duka 'yan balon horancin ka ɗauka in ka ɗauki valar ɗinsu su na duniya ban sama ko akwai duniya wanda ke da yan balo masu kudinsu na duniya salman harka ce watakila ko mun nan ba mun kallon balon horin sosai ba mu yarda su ba amma wanda ya san balo ya sana babu abin ga ciki babu mamaki su kauna matsayin suna da mayan yan balo sai dai a ce je ɗinsu bai taiwa ko irin na a ce za a ganin brazil tana balo akwai shawa ko a ce a ga belgium tana balo akwai shawa shine babu gauran shi amma suna da manyan yan balo wanda in ta kake da aka ga su da kansu ma zaman su experience cikin manyan club shi ke sa suna hudu kansu to duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin da ya mayar da hankali zuwa ficewar cristiano ronaldo daga real madrid zuwa juventus da turin gasar serie a kenan a ƙasar italiya sai kuma karawar ƙarshe musamman ma a gasar cin kofin duniya wacce kuma za a samu ƙungiya ɗaya da za ta lashe wannan kofin karawa da za ta haɗa ƙasar faransa da croatia a gasar cin kofin duniya a rasha ranar lahadi idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma salisu isa wakilin daga maradi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya